Eh. to haka fim din yake eh. a zuwan ba ni da haƙuri da sauransu dama ga ka ga sallau eh, to ga ni ga sallau <laughs> ga dan baya ga dan baya to kaga duk sai aka tara mun rashin haƙurin kuma <laughs> wancan ya cokalo ni ta nan wancan ya cokalo ni ta nan to ya kake da masoyan kan ka da su a hanya ka san aka ce yan fim akwai farin jini idan kun to a hanya wani kan ba da lokacinsa ya ya tsaya da masoyansa su gaisa wani kuma da za an ce la ga ne ko kuma misali kamar kai an ce la ga ɗanta ne mai shayi mm. ya kake da su tsaki kake ka ce sun dame ka ko kuma sun addabe ka dan Allah su tafi su baka waje waka san ganin su koya kake musu kuma a'a kana ba su lokacin ka ka tsaya ai hoto salfi to a na ji daɗin tambayen nan da kai ba na manta mun taba muna tafiya da wani jarumi ba zan kama sunansa ba eh. yara da dan tani wane wane sai na ce a tsaya kai zo mu gaisa ya sunan ka waye na babba su hannu ka eh. gaggaisa eh. sai ki ce kai ka daina ba da hannu mu ci a kai masoya kai <laughs> shi ko duk mai son ka ai mai son ka ne ko ya yi eh alhamdulillah gaskiya muna da masoya alhamdulillah duk gun da muka shiga eh. akwai wani abu wanda ban nan taɓa manta shi ba kuma ta sanadiyar wannan dan ta eh na taɓa shiga restaurant nan ci abinci eh. yan kuɗin na ba su da yawa eh. in na ci abinci bai fi canji ya rage ba <laughs> wallahi da na shiga wasu mutane suna cin abinci mun gaisa da su an mun haɗi na ina cikin ci su kuma sun gama ko da sun gama sauran irin sallaman nan da za mu gaisa eh. wallahi muna gaisa sai na ji dan kululu haka a <laughs> eh. sai na dafi sai dunkuli ne shi dunkuli aka kuma na ji dadin dunkulin nan da na je kuma zan biya mai abinci <laughs> eh. sai ce mu wayannan mutanen da suka fita sun biya kuɗin abinci Allah sarki to ka gani na ji daɗi a nan gaskiya muna samun alfarma ta ko ina ma'aikata ne yan sanda sojoji manyan mutane alhamdulillah ba na mantawa ina tafiya a titin zuro wata eh. mata a mota ta birki ta taka dan Allah ɗanta ne tsaya dan Allah kai hoto da ɗana eh Allah tsarki irin wannan abin muna samu gaskiya eh. alhamdulillah kuma muna kula da su to aga a cikin npm hmm. akwai hasada da bakin ciki da kyashe wannan na jin haushin wannan wancan na jin haushin wannan shin da gaske ne koko a'a kawai rashin baka zauna da mutum ba ko su ba su zauna da mutane ba suke abin fassara haka koya abin yake shin da gaske ne aikin kawai aikin wannan na jin haushin wannan wannan na jin haushin wannan to abin guda biyu ne eh. rayuwa ba za ta taɓa yiwuwa ba a ce kana jin haushin ɗan uwanka aikin ba mai daɗi ba gaskiya ne sai abu na biyu mm. a duk rayuwa ba har ka ba kowace sana'a ce dama ana samun wannan kalubalen eh. ba za ka san mai kaunar ka ba za ka san makiyin ka ba mm. dole za ka ga wani kun fi shiri da wancan wancan ba ku fi shiri da shi ba eh. amma mu a daɗin kowa alhamdulillah kanku a haɗe yake muna son junan mu in abu ya tashi na a taya dan uwa murna ko wani bakin ciki ko alhini mm. muna taruwa muna yi gabaki da kaga ka ba zan ce ana yin wannan ba a yanayin kala abinci ka san wani yakan so yakan ci wannan wannan ya ci wancan mm. wancan kai wannan yanayin kala abinci ka fi so ka ci to gaskiya ai hakuri ni kusan in na faɗa kar abin da ya yi rayuwata ina son tuwo <laughs> tuwo miyan kuka kenan <laughs> sannan ina son wake da shinkafa da mai da yaji eh to ina son wani misali yanzu idan wani masoyinka ko wani fans ɗinka yana so ya maka wata kyauta wani abu ka fi so a yi ma kyautar ka kai a karan kanka wajen an maka wannan kyautar hmm. za ka yi murhabin lale da ita to gaskiya duk mai son ka ya maka kyauta kowace iri ce ta alheri za ka ji daɗin ta eh. kowace kyauta aka bari duk yawanta duk kakantata ina maraba da ita kuma alhamdulillah a masana'anta ta kanewood a bangaren maza da mata babba ko yaro wane ne ya fi birge ko wanda aktin ɗinka yana birge shi ko yana ko bangaren mace to gaskiya ka taɓo zan bangare uku ne eh farko bangaren yan comedians eh. gaskiya daushi yana birge eh sosai shi ma ya zama amini na a facebook a whatsapp a komai muna gaisa yan eh. aktin ɗin daushi yana birge eh sai kuma in ka to sentimental eh a gaskiya actin din da yake ni na mutum biyu eh gamba yana ni gamba zai ma kurma zai ma duk wanda aka dora shi cikar jarumi ke to ka gani yana ni mm. sai adamu shi ma gaskiya din yana ni adamu usha eh adamu zango gaskiya ne mm. to yanzu misali mm. malam ɗanta ne mai shayi na cikin shirin daɗin kowa ko a rayuwa tun da kake haka ma yanzu wannan abu ne a ka ya sa ka farin ciki ɗari bisa ɗari sannan kuma wannan abu ne a rayuwa wanda ya ɓata maka rai wannan abin bai maka daɗi ba ranka ya ɓaci matuƙa to gaskiya ne a rayuwa ba a rasa wannan mm. a na farko zan yi magana abin da yake taɓa sa ni farin ciki yana da yawa mm. ba na mantawa na taho da mashin ɗina daidai wajen balangu mm. kawai sai ya mutu eh. na duba na ga da mai na duba na rasa menene gashi ni ko blogi ban iya <laughs> sai na kafa shi kawai na zo na mai tagumi eh. wallahi sai ga wata katuwar mota ta zo ta yi fakin kusa da ni wai ashe ni suke bi eh. su suke in su ga ina zan tsaya mu tsaya mu yi hoto eh. wallahi wani bawan Allah ne ba dan Najeriya bane dan Sudan ne bawan Allah na Allah saka masa da alkhairi amin yace ya na ganka da mashin bai kamata kaman kai kana hawa mashin ba ne ce to ayi abin da Allah ya baka da shi za yi eh sai ce me yasa mashin na wallahi kurin ya tsaya ban sani ba a lokacin sai ɗauko naira dubu uku eh. ce je ka gyara mashin ɗin muka yi hoto da shi ya ce ga lambar wayarsa eh. in kira shi zai min abin da zan yi mamaki eh. wallahi har na manta kamar irin magariba haka sai na kira shi ya ce ina ina na ce ina waje kaza ya ce na san waje kaza ya ce na san ya ce zo ka same ni wallahi da na je haka ya ɗauki kuɗi mai kauri mai kauri a lokacin ina je naira ta ɗari <laughs> a jikina haka ya ɗauko naira dubu ɗari Allah sarki dubu ya ce mun gata ya ce kuma in Allah da ni ne zan fara siya ma mota kawo Allah sarki a ah, dole ka ji daɗi ai ranar bacci ma sai ka kasa na ji daɗin wannan eh to abin kuma da ya sa ni bakin ciki a harkan nan ba bakin ciki ba kuma abu guda ɗaya ne mm. zuwa bi bana manta mun taɓa zuwa wata ƙasa eh ƙasar Kabaru mm. wanda mu ba ma jin faransanci <laughs> ko ba mai jin faransanci a cikin mu eh. mutumin nan ya mana yare muka ce wallahi ba mu san me ne mu bai mu ma wani yare ya tsaye da mu ya ce mu fito daga motar mu wajen goma sha ɗaya <laughs> mu ya ajiye mu a titi to wani abin na ji haushinsa <laughs> to amma da muka yi waya eh. shi da kansa ya zo yana ba mu haƙuri wanda muka je wajen suka zo da mota da escort da komai suka ce bakin mu ne dan mu a lokacin mu wakilci kamar najeriya ne a wani sabga da aka yi a kamaru eh. to ka san dan najeriya ku zaka fita ga gari eh. shi sai da takarda mu mun dauka afirka ba da takarda ba to gaskiya na ji wannan zaunar da mu da yayi a titi a rana a zaune to amma daga ƙarshe sai da ya ba mu haƙuri kuma ba mu haƙuri to wannan shi ne eh rayuwa dole ka samu ƙalubale gaskiya ne wannan shi ne to yanzu wani sako zaka tura ga masoyan ku kun san ku yan fim kuna da masoya duk duniya baki ɗaya ana kallon ku wani sako zaka tura ga wayannan kasashen kamar Ethiopia London America Chadi Niger Saudiya da ƙasa ta mu Najeriya da duk duniya ma baki ɗaya to a farko ina yi wa kowa fatan alkhairi na kowace ƙasa mm. sannan abu na biyu alfarma da zan roka mm. mu ko in ce dan adam ajizi ne gaskiya ne duk abin da aka gani na ba daidai ba kar a aibata mu gaskiya ne a san hanyar da za a yi a sanar da mu mu gyara mm. sannan kuma duk Allah yan kallo ko in ce masu kallo masu bibiyan masoya maza da mata kowace nashiya suke mm. a daina amfani da jita-jita da waiwai mm. a ce wani ɗaya an ce ɗan kaza ne a wani kaza ne ko wani kaza ne ko to don Allah a daina amfani da wannan in dai ba na gaske ka gani ba mm. yawwa to wannan shine kira da zan yi da shi kuma muna gode wa masu kallon maza da mata a kowace duniya suke a eh. kowace ƙasa suke domin suna ba mu haɗin kai da goyon baya kuma muna jin daɗin sa alhamdulillah kuma sakonninsa yana iske mu masha Allah to yanzu baka da wani sako da zaka tura ga wasu ko wata ko wani to sakon da zan tura shine yan uwanmu masu sana'ar harkar fim maza da mata da mu yan daɗin kowa da masana'antar kano daga baki ɗaya a masu kallo su ne mu mu ne su mm. kar ka wulakanta masoyanka ko wane ne shi gaskiya yake mm. ƙauna ce da soyayya mu ƙaunace su wannan shi ne to shikenan wanne farin ciki ka da murna da tashar DZ Hausa TV suka zo suna interview da kai to a murna gaskiya alhamdulillah domin hausa suka ce sai ka kai ma za a neme ka gaskiya ne wannan tasha ubangiji Allah ya mata albarka amin amin kuma Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara ɗaukaka kuma Allah ya ƙaro yawan masoya gaskiya ne na gode musu Allah saka da alkhairi mun gode musamman shi wato dizel din eh me wato jagoran tashar eh. yana da kokari to Allah saka masa da alkhairi to mun gode sosai na gode mu Allah saka da alkhairi bakon mu na wannan satin kenan dan tani mai shayi na cikin shirin dadin kowa kun san shi da gani zaka ce la diza ta wasu tv wannan satin ga bakon mu na yau kenan to kana da masoya suna turo sako dama suna son ganin ka a wannan tasha ba su ganka ba shine ce in Allah yadda za a zo a same ka har gida domin a ai wannan tattauna da kai nan akwai wasu tambayoyi dama da suke su kuma yanzu duk sun ji amshoshin su to mun gode sosai Allah ya ƙara girma da ɗaukaka da karamci da masoya Allah ya ƙaro kuɗi da dukiya da kadarori <laughs> amin Allah to mun gode ku ci gaba da kallon tashar DZ Hausa TV mun gode kallon mu maza da mata sunana Muhammadu Murtala wanda aka sani da ɗantani mai shayi na cikin shirin daɗin kuwa mai gidan Sallau da ɗan Bayero masoya ku ci gaba da kallon wannan tasha mai albarka mai kawo mana daɗaɗen hira da manyan jarumai wato DZ Hausa TV kada ku sake a baku labarin irin nishadantarwar da suke da wa'azantarwa wannan tasha ta kuce ta mace da baki ba na gode kamar yadda kuka sani ku kasance da wannan tasha namu mai albarka DZ Hausa TV domin nima ina tare da su. Na gode. bagdadi ni da ke yi da ke tun na same ki ni na tsallake iya lokaci ne na ce zan da ke zan jira ya abar so ta sharan hawaye na eh, soyayya a duba kan fuska cikin masoya na kai nake yi wa barka